الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذامي درسي نتشفئين أتكين كراتمنا نثر الورود على مراقب السعود آه نأصول الفقه مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه يوشد قوة صفر هجرة دبود 444 uku ga watan tara shekara ta 2022 ta miladiya za mu tashi baiti na 413 har zai muna cikin al-mukhassisat al-muttasila hmm. na'am bismillah alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن wa وبعد فيقول المصنف رحمه الله ومنه ما كان من الشرك العجب ما كان ما كان ما كإن من الشرك العجب للكل عند الجل او وقفا تفيد نعم ومنه daga cikin al-mukhassisat al-muttasila ma ka in abin yake mai kama da in to kagan aka ce mai kama da in min babu aula ita in din ta shiga eh. tunda mai kama da ita ma ta shiga wato mina sharti ai min adawati shart ah, wadda suke adati shart kamar iza ah, kamar mata ah, da sauransu a'id lil kulli kamar da wato taksisin da aka yi da in lil kulli ai dukkan jumal da suka gabata kamar ka ce a akrimul ulama wa wa a'til wa a'ti talamidahum in ja'uka to in ja'uka din nan zai koma zuwa ga akrimul ulama wa a'ti talamis zai koma ga lil amma wannan inda julli a wajen mafiya yawan malamai aw ko kuma bilitifak ma babu sabani ishara ya zuwa ga cewa akwai ne a mas'alar um, a kauli na farko inda jumhur suka ce yana komawa zuwa ga lilkulli kauli na biyu kuma ittifakan ne yana komawa lilkulli tufid idan kai haka mayar da tafsis bishar ga dukkan jumal ɗin da suka gabata tufid zaka bada fa'idar abin da kai wato zaka yi daidai na'am ka sani ne daga farko to shi fa sharaɗi a kashin kansa nau'i hudu ne shartun aqli sharaɗi na hankali wanda hankali hayati lil ilmi duk wanda aka ce aka siffanta shi da ilimi to dole sharaɗin ilimi alhaya ya zama to yana da rai eh ba mutacce mutacce ba zai yi ba ba zai sani ba <laughs> sharadin ilimi alhayatu wannan ai shart ne akli hankali shi yake tabbatar da wannan idan da zaka ce a yushtaratu fil alimi an yakuna hayyan ka faɗi wannan jumlar sai wani ya maka atid dalil sai a ce a kai ne za a ce ka kawo dalili cewa kana da hankali <laughs> eh, wani shine ashartul aqli jami'an huwal asal shi domin abu ne wanda yake badahi eh, dukkan hankali yana tabbatar da wannan na'am akwai kuma a shartu shari'i shari'i na shari'a shari'a ce ta sanya shi shari'i kamar tsarki ga sallah hmm. akwai kuma shari'i na al'ada kamar tsani domin hawa a sama amma ai kaga ba shari'i ne akali ba idan aka ce ga wani ya hau sama ba tsani ba komai aka ce a wannan ba mu san shi al'ada ba amma ya juz fil aql ya juz cewa wani mutum eh na ah ko da ba a cicciba shi ba ko yayi wani magana diso shi kansa ya mayar da kansa wani karfe wanda magana diso zai ja shi ya sama da shi yanzu ba gashi ba ana yi din babu tsanin amma sai ai lift <laughs> to ka gani dai wannan dai to shoto kun ga shi sharaɗi na al'ada a abin da yake sa yawanci mutane suke inkarin khawariqul adat suke ganin kamar hankali bai tabbatar da su ba suna cuɗanya sharaɗin al'ada da sharaɗin hankali don hmm. aka ce ga wani mutum ya tafiya akan ruwa ya ce ma yumkin ko kuma zai ce duk wanda aka faɗi wannan ai ƙarya ne ba zai yiwu ba to in kuka ce a wannan adatan ne amma aklan hankali zai iya halar zai iya cewa eh ya jus za a iya samu kuma ai kaga wannan al-tajwiz al-aqli din ne shi yasa ai mutane suka yi ta aka yi ta muqtara'at aka yi ta kirkiro abubuwa hmm? yanzu kamar mutum ya rinka tafiya a cikin hawa hmm? ai kaga musulmi su suka fara yin wannan suka fara su je su yi makansu fuka-fiki su je can kan dutse sai su daga haka har aka so mutanen aka yi jirgin sama amma inda an tsaya a kan sharaɗi ne na al'ada a bisa al'ada wannan ba zai yi ba shi nan sai ka gaba za a mayi tunanin abin ba amma jin cewa wannan ja'izin fil shi yasa to sai ya bude tunanin zuciya to ya bude tunanin kwakwalwa yaya za a yi wannan aljawazul akli din ya zo ya zama to waki na'im akwai kuma sharaɗi na lugha to wannan shine abin da ake nufi anan wannan maganar ba akan ashartul aqli ba ko shar'i ko adi akan ashartul lughawi tunda ana magana wannan fadi yana daga cikin mabahisul lugha a usulul fiqh idan zance ya zo maka a ka'idar larabci um, akai amfani da in to za ka iya yin taksif da shi in ka tashi yin tafsir da shi ya za yi tafsir din to shine abin da za a ga maka shi yasa wannan tunda ita shari'ar mu balarabiya ce dole inda zaka yi ta'amuli da nusus din ya koma ya zuwa ga wato ka'idodin ita lugar larabci to shi yasa yace to wannan magana duk da ake akan ash-shartul lughawi ne ba akan ash-shartu shar'i ba wala aqli wala adi na'am na'am ah, fa qawluhu wa minhu to fadin sa da yace wa minhu ai wa min al-mukhassis al-muttasil ai daga wato lafaz daga wato kalmomi da suke yin tafsisi wadda suke kuma a mutasila wadda suke mai saduwa da zancen da take keɓancewa da su abin da yake kamar in kane yake cewa eh shi ya sa kaga mai wannan mai maraqi su'ud shi ya bab dinsa mm. amma hatta na shirul bunud ma shi ma bai yi bai yi ba amma ka shi Sheikh Muftar rahmatullahi alai da ya taƙiƙin wannan shi ya zabt din nasa <laughs> ai ma sha shabaha in a shartiya. ai abin da yake kama da in a shartiya. daga wato kalmomi waɗanda suke sune ado sune aloli ne suke bayar da fa'idar ma'anar sharaɗi kamar mahma wa mata mahma akan hali ce sharaɗin hali a kowane hali ka zo wa mata ita kuma sharaɗi ce ta lokaci wa na wana da makamantansu daga adatu na larabci da suke jazma ga fi'ilai guda biyu fi'ilul shart da fi'ilul jawab kuma kamar iza da lau iza kaga ita ba jazima bace ce ba ta yin jazma amma ita ma tana da fi'il tana da akwai ju'a tana da sharadi tana da jawab haka nan ma law hmm. law ja'ani akramtuhu hmm. idza ja'a idza ja'a kal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun hmm. ko da yake nan babu ma'anar sharadi a cikin ta nan zarfiya ce kawai <laughs> ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح فسبح وري نعم والمراد بالسبح abin Abinda ake nufi da sharaɗi al'ada wato ba wai sharaɗin ba abinda ake yin sharaɗin da ita da kuma fi'ilin sharaɗi ɗin su ne suke haɗuwa ba ita adat ɗin kawai ba da adat ɗin da fi'ilin sharaɗi ɗin domin su ɗin da ita a adatu sharf ɗin da fi'il sharf ɗin su ne in suka haɗu suke zamantowa wato a suke yin nuni suke dalala akan at a akan keɓance hukunci kamar faɗin Allah ta'ala fakatibuhum in alimtum fihim khaira ai kaga fakatibuhum ba mutlakan za ku yi musu kitaba ba da sharaɗin cewa in alimtum fihim khaira to in da alimtum su ne suka zamanto masu yin taksisin saboda ita in dama dole sai ta ba za ka ce in ka tsaya ba dole sai ka kawo fi'lu shaf bayan ta na'am yufamu minhu taksisul amr bil kitaba bil ladina ulima minhum khair wannan ana fahimta daga wannan keɓancewar umarnin da a yi kitaba a tsora ma bawa wato ya yi kitaba ya fashi kansa da biyan kuɗi da za a sanya masa zai rinka bayar da su karo bayan karo wato munajjaman da waɗanda aka san alheri daga gare su cewa idan aka wannan cewa alheri ne za a samu wato ba wanda yake zai zamanto yana zai amfani da kitaba ɗin domin wato ya yi dabara ya gudu ba na'am banda wani su to wannan kuma dama shine ma'anar tafsis abinda aka bayar da hukunci mai gamewa ka kebance waɗansu na'am ai idan ba ku san alkhairi a ciki wato a tare da su ba to kada ku yi musu kitaba yana daga cikin wannan duk wani abin rashin alkhairi ko kuma ana ganin rashin aminci tare da shi cewa kitaba din yayi ne dan ya tawassuli da ita kan ya gudu mm, domin aka yi wa mutum kitaba a yawanci akan ba shi daman hurriyar yana da sha'ibatul hurriya saboda haka za a ba shi damar ya rinka tattara kuɗi to zai amfani da wannan ya rinka ya hana a sayyidin nasa a haƙƙi kuma ya amfani da wannan watakila don ya shirya yadda zai ya gudu mm. tun da yanzu an ba shi damar ya je ya nemo kuɗi mm. na'am to haƙiƙanin sharaɗi wanda yake yin taksisi wa ta'liqu husuli mazmuni jumla bi husuli mazmuni mazmun jumla ukhra to wannan shine ta'rifin ash-shart al-mukhassis wato rataya samuwar abinda jumla ta kunsa da samuwar abinda wata jumlar ta kusa daratu <laughs> banmu, wato karata ya saduwar abinda jumla ta kunsa da samuwar abinda wata jumla ta kunsa mu ɗabbaƙa shi a kati katibuhum in alimtum fihim khaira wato karata ya samuwar kitaba wanda shine mazmunin jumlan fakatibuhum karata ya samuwar umarnin yin kitaba da samuwar sanin alhairi daga a wajen su wanda za a yi musu kitaba an fahimta eh, to shine wannan shine hakikanin sharadi ai wato karataya samuwar jawabi akan samuwar samuwar sharadi akan samuwar na'am karataya samuwar jawabi akan samuwar sharadi hmm. to ka fakatibuhum in alimtum fihim khaira to kaga fakatibuhum wannan umarni ne mm. in alimtum fihim khaira wannan sharadi ne ina jawabi fakatibuhum mm. to amma wannan fakatibuhum na jawabin da yazo shine wannan sharadi ne mahzuf yufassiruhu ma qablahu fakatibuhum wannan umarnin mm. shine ya fassara jawabu shart domin shi shart lahu sadaratul kalam shi ake fara fada saboda haka abin da ya gabata sai zamanto tafsiri ne na shi jawabin wannan sharadi وقوله أعد للكل عند الجل أو وفقا فدن سديتي كما يدى شي wannan wato sharadi lil kulli kamar yadda wannan taksisin ga dukkanin jumlolin da suka zo indal julli a wajen mafiya yawan malamai aw wafqan ko kuma halin kasancewar da tawfi da ittifaqi wafqan bi ma'ana al ittifaq hmm. yana nufi أن الشرط يعود لكل al المتقدمة cewa sharaɗi yana koma zuwa ga dukkan jumloli da suka gabata a wajen wato mafiya yawan malamai a wani ƙaunin kuma aka ce ittifaƙin ai ittifaƙi ne yana komawa ya zuwa ga dukkan jumlolin da suka gabata da ittifaƙin malamai to ga ta'alilin wannan fuskar wannan wato dalilin yin haka dalilin haka shine cewa sharaɗi yana da farawar shi ake fara zance da shi yana da kirjin ga don haka shi abin gabatarwa ne akan abin da aka sharɗanta masa a ƙaddare to aka yi raddin wannan wa aka yi raddin wannan cewa shi sharaɗi ana gabatar da shi ne akan abin da aka keɓance abin da yake komawa ya zuwa gare shi don haka wannan baya lizimtar kan cewa ya koma ya zuwa ga duka fa'in eh, raja'a lil'akhira akhira ko sharaɗin idan sharaɗin ya koma ya zuwa ga jumlar ƙarshe to sai a kaddamar da shi sharaɗin kan ita jumlar kaɗai don haka a bisa wannan babu banbanci da zai bayyana tsakaninsa da al'istisna hmm. tunda istisna shi ma ai abin da muka ce kenan ko yana komawa ya zuwa ga aljumla al'akhira ko yana koma yana zuwa ga dukkan aljumloli din gabaki daya hmm. bari mu ga abin da shi shekhal al ya ce wannan ta'alil din da ya kawo shine ike munakashasta bai yadda da wannan ta'alilin ba kamar yadda a nan shi sheikh abdallah yake fada yake cewa يعني أن الشرط يعود لكل الجمل المتقدمة عند الجمهور وقيل يعود لها اتفاقا ووجه عوده للكل أن الشرط له صدر الكلام فهو مقدم على مشروطه تقديرا لأن مشروطه دليل الجواب عند البصريين أو هو الجواب عند الكوفيين آه وتكمر إنك آه فكاتبوهم إن علمتم في فيهم خيرا تو جواب إن آه مشروط أبند أكا شرطا تابي ما أنا شيني جواب nasa a a takdir ne wato sai ka kaddara jumlatu shart wanda yake abin da ya gabata yi ku a indal basri indal kufiyin ko shine ainihin ita shi ita jumlar da aka kaddamar da ita akan sharaɗi din wadda ifa to aka raunana wannan wannan wannan kaulin bi anna sharta muqaddarun taqdimuhu ala ma yarji'u ilayhi cewa shi sharaɗi ana kaddara gabatuwarsa a kan abin da yake komawa ya zuwa gare shi wato kamar in alimtum fihim khaira ana kaddara cewar wato in kun san alkhairi tare da su fakati buhu cewa muqaddamun ala mashrutihi falau kana lil akhira qaddima alaiha dan haka idan da an kawo jumloli da yawa idan sharadin ya rataye da jumla ta ƙarshe to sai ya koma ya zuwa gare ta faqat dunal jami' fala yasluhu fariqan bayna ash-shart wal istithna saboda haka wannan dalilin ba zai iya zaman towa shine bambanci tsakanin ash-shart da istithna ba kamar an kace akrim bani tamim wa ahsin ila rabi'a in ja'uka to idan a kana kaddara komawar in ja'uka wannan sharadin mashrutin sa shine jumlar ta karshe wato wa ahsin ila rabi'a sai ya zamanto gare shi yake komawa sau da aka kaga dai zai zamanto komawa sai zuwa ga dukkaninsu ga baki daya wannan alawajihil ijmal ne ba nasi ba ne akan wannan sai an samu karina kana buƙatar dalili da zai nuna kan cewa yana komawa zuwa ga dukkan biyu hmm. domin babu wata ka'ida ta lura da za ta tabbata babu wata ka'ida babu baka da asali da zai nuna maka kan cewa yana komawa zuwa ga dukkaninsu in babu karina hmm. to ku ci gaba mu gani ko zai taimake mu a jumlar ta biyu da za ta a baiti na biyu na'am akhrij bihi wa in ala nisfi sama kan qauma akrim in yakunu kurama na'am a yace akhrij bihi wa in ala nisfi sama kal qauma akrim in yakunu kurama yace akhrij bihi ka fitar da wato adadi ka fitar da wato abubuwa bihi da shi sharaɗi wa in ala alan nisfi sama ko da abin da za ka fitar da shi ɗin wato haya kere rabin waɗanda za ka bari an ce za ka iya istitna'i a za ka iya sai dai ka zamanto lil'akalli minal kulli ko kuma za ka iya yi liljulli ne eh, to shi wannan mutlakan ya ce akhrij bihi ka fitar da sharaɗi wa in alal sama ko da ya haura wanda za ka fitar ɗin sun haura rabi kalƙauma akrim kamar ka iya ce maka ka ga wato ka girmama mutane in ya kuno kurama in sun zamanto masu daraja masu girma to ko da waɗannan masu girman sun fi rabi wani abin da ake fata kenan mutanen girki ai sun fi Eh? to za ka iya fitar da su za ka iya cewa in ya kunu kurama eh, ba wai sai a yan ba sai idan sun zamanto su ne akalla ba wanda za ka fitar din daga wato su ya zamanto wanda aka fitar sun fi yawa da waɗanda wato ya zamanto wanda aka fitar ba su kai yawar waɗanda suka yi saura ba to nan ba sharaɗi ba ne a wajen ashar na'am ya ce yana ya halatta wato a fitar da abubuwa daga ta hanyar sharaɗi. ko da abinda aka fitar din abinda aka fitar da shi sharaɗin ya fi yawa daga abinda aka fitar da shi daga gare shi kamar ka ce ka girmama mutane in sun kasance masu girma فيصيب ولو كان المخرج بالشرب أكثر وهو اللؤماء كودا واتو يا هلتا كودا abinda aka fitar da sharadin sun fi yawa wa huwa allu'ama a su ba za su zamanta su aka fitar ba <laughs> eh? Eh. ya ce wa taqdir ai wallo ama'u aksar idan ya zamanto cewa allo ama'u aksar to ya halatta ka ce a akhrij walau kana al bishar da aksar wa eh, ba ma ya zamanto wa huwa ba ai yana nufin al muharraj kenan wa huwa allo ama wato idan ya zamanto mafiya yawa wato ba ɗin ba ne to ya halatta eh, a ma'u ne to ya halatta ka fitar da a ka fitar da waɗansu daga ciki ko da kuwa waɗanda yake za ka fitar da su ɗin sun fi yawa hmm, na zuwa wannan ibarar hmm. wai hatamilo inda al'aksar kalkawo mai akirin in ya kuno kurama wallo a ma'aksar in ya kuno ma. shine yawanci mafi yawan al'ada dama ka fitar da waɗansu ne tunda al'asul ai zai zamanto kan cewar a waɗanda za ka fitar wato za ka fitar da su ne daga cikin waɗanda yake su ne a an mafiya yawa mm. to amma ainihin cewa kai alƙawun alƙawun a cikinsu akwai alkurama akwai allu'ama to sai ka ce in ya kuno kurama ka fitar da waɗanda suke su ne kurama su kaɗai za a tara su kaɗai eh, akrimul in kanu kurama wa za a fitar lu'ama za a fitar wato eh wato idan ba kurama bane wato su ka kyale su karka fitar karka girmama su mm. ko da su suka fi yawa mm. wa allo allu'a ma su suka fi yawa eh fa yasihu haka ne na'am eh wannan ayin luga muke yi inda a dai ibarar zance wato haka ya kamata a yi ma'anar sharaɗi ɗin kenan ne a shartul lugawi na'am na'am da ya ce da wa in alan nisfi sama ai ma'ana ya haura wato ya wuce rabi wato wanda za ka fitar da shi da sharaɗi ɗin mm. wa'in tarattaba ala sharɗaini shay'un fabil husuli lisharɗaini na'am wa'in tarattaba ala sharɗaini shay'un fabil husuli lisharɗaini wato idan aka wa'intar idan abin da ya biyo ya rattabu akan sharaɗi guda biyu idan wani abu ya biyo wanda ya rattabu wato ya biyu akan sharadi guda biyu fabil husuli li shartaini to wannan ya samu ne da samuwar dukkan sharadin guda biyu yani idan aka shardanta sharaɗi biyu ko sama da haka to samuwar sharaɗi ɗaya ba zai samar da wannan abin ba sai idan dukkan sharaɗin sun samu eh. yana nufi idan aka sharɗanta sharaɗai biyu ko sama da haka a cikin wani abu to wannan abin ba zai samu ba sai da samuwar dukkan sharaɗan gabaki ɗaya da zai ce ma matarsa inda halti mm. mm. in kika shiga gida kuma kika yi ma zaidu magana fa'anti to ke sakakka ce ba za ta saku ba a illa bi sharfaini ma'an ba za ta saku ba sai da sharaɗin dukkaninsu su su ba ta saku ba in kai masa magana ba ta shiga ba ba ta saku ba kuma ta shiga cikin gidan na'am a ta hada dubin a yanzu misali wani daga nan waje wajen mm. mubarak mm. magana mm. sai kuma da yi shigo bai mubarak magana to ai wawu la tattali tartib atsafi ce kawai ta hada dubin yayin da duk ta yi masa magana daga waje randa duk ta shiga gidan to ɗaya sharaɗin ya samu da ya ce ne in kika shiga gidan summa mm. summa mm. mm. kallamta sai dai in muka ɗauki wawu ɗin wawu hal ce in kika shiga gidan wahala ki kallamti zaidan to sai mu kayyade shi da cewar wannan sai idan sharaɗin sun samu a lokaci ɗaya <laughs> eh, to ai da ma ai fagenka ne ai lauya ne da <laughs> <laughs> su ne za ku fitar da <laughs> idan namiji ya je wannan da ya zo ya fuskanci abin ya zo masa balo-balo ya ga cewa za ta sauku yanan zai je samu nawa ya ce a wannan ai wawu din wawul hal ce <laughs> ba wawul atafi ba ce na'am a ai luga aka ce kallamti mm. al'ishara kalam ce na'am an kai idan mutum ya yi ishara idan mutum baya ba a daukan ishara a matsayin zance sai ga wanda yake ba zai iya yin zance ba wanda duk zai iya yin zance ba za a dauki ishararsa a matsayin zance ba eh, sai kurma yanzu mutumin da yake zai iya zai iya magana sai ya nuna matarsa ya ce ya yi haka ne <laughs> eh? zai yi zancen ne hmm? an samu sharfani ma'an eh, tana nan akan alhins har sai da ta hada su guda biyu ya eto eh ya halatta mutum ya janye sharaɗi idan ya yi yaushe ya halatta mutum ya janye sharaɗi Agoni na yawan faruwa a kan sha'anin ta'aliƙut talaq hmm. na'am hmm. to in ka ɗauki ta'aliƙut talaq akan hins kenan abinda da yawa da malamai ba sai da ibnu taimiyya ba kenan shi ya ce babu zancen ta'aliqut talaq sai idan mutum ya yi niyyar iqa'ut talaq amma idan ya yi ne da zimmar tahzir mm, da tahdid da tahwif to sai a bashi hukuncin alyamin yamin sai in ya kafaratul yamin shikenan ya warware eh, ko ma ya faru ɗin, sai ce aishi sai a tambaye shi niyyarsa kuma yudayyan tsakaninsa da Allah cewa shi da ya yi tsoro ya niyyar bata ba saki ya ba tsoro ya bata saboda haka sai a ce masa to in dai haka ne ko babu karina da take nuna sakin yake nufi hmm? in babu karina da take nuna sakin yake nufi sai a karbi maganarsa sai a ce to kai kafaratul yamin wannan abin ya warware wannan shi shine ra'ayin ibnu taymiya kuma da shi su Sheikh bin Baz da su Uthaymeen suke fatawa da shi kuma yawanci shine yake Shi ne gaskiya zai sauƙaƙe ma mutane mutane amma mazahibul arba a gabaki daya akan cewa ai wannan za a bashi hukuncin ta'liqut talaq ba hukuncin yamin bane in waqa ash-shart waqa al-mashrut mutum zai aure mace ce da shari'i wajen mata kishiya ba mm. yadda mm. Mm. kuma daga wani

kaga za ka kwanta wurin da rantsuwa mm. a kawai shi mm. ya haramta hakan abin da Allah ya halitta masa mm. da wannan sharaɗin to amma annabi sallallahu alaihi wasallam na wannan na kissar Mariya a sharaɗi yayi ko kuwa rantsuwa yayi ai rantsuwa ce rantsuwa yayi cewa ba zai sake kusantar ta ba dan ya faranta musu rai dan ya faranta musu rai ba sharaɗi yayi ba rantsuwa ya cewa ba zan sake kusantar ta ba hmm. saboda haka aka ce kan Allah lakum tahillata aymanikum amma wannan na shi a qadiyan saki ta'liq talaq hmm, shi wannan shi zai iya afkuwa akan cewar yana nufin saki kan cewa in dakhalti dar fa anti ko kuma kamar da yadda yawanci mutane suke idan da duk kika sake fita daga gidan nan babu izini na to kin saku a bakin auren ki wanda yawanci suke faɗa kenan eh to shi yawanci to kaga wannan shine za a koma niyyar mutum a wajen ibnu tay a wajen shekul islam kuma riwaya ce a mazhabar hanabila wanda su shekul ba suka yi itimadin da suke saukake ma mutane yanzu da yawa wanda auren da ake da yawa auren da ake bata shi hmm. sai a tambayi mutum me niyyarsa yawanci duk wanda suka zo wannan ce wai dan me zaka je ka bata aurenka dan me za ma ka rinka sanya wannan sharadin ka san ita mace nace ba hankali gare ta ba in ka sanya mata wannan shikenan ka wata dama sai ta yi din ka abin da za ta kuma abin yana faruwa shikenan ta zo ta ido ya raina fata ai ta neman yadda za a samu mafita hmm. aslan bai kamata a yin shi a wannan ta'aliq din bai kamata ba to amma dai kaga akwai quwwatul khilaf al madahibul arba'a a gabaki daya akan cewa wannan ta'aliqut talaq ne idan sharadin ya fa afku saki ya afku eh, ana iya warware sharadin ana iya warware sharadin da aka yi hmm. ban da ansa ne hmm. idan tana da bukatar don matsala ce wanda ke banyi ba a sinta ba

amma in ba rantsuwa ba ce kawai sharp ne ka faɗa yana lizimtar ka za ka iya warware shi na'am a'a a babinsu daban eto eh ya danganta ikrar ne a mu'allakun ala shar da karata ya shi da sharadi ana iya mutum yana iya janye ikrar ɗinsa hmm. kotu wani mm. dai har alkali bai kai ya yi hukunci ba mm. yau a wannan zaman da kotu mm. ya zo ya ikirari wani har aka ba masa shirin ikirari gobe yana dawa ya ce ba haka ba ko ya fasa ko ya jini sai ga alkali ya canza, saboda bai hukunci. hukunci eh tunda dama zai hukunci ne binan ala Ikirari, to yanzu kuma ya janye ikirarin to inda matsala ce dai da waye zai ba bahasinta to shi ke to <laughs> eh mutum ya warware niyya to ai shi ne dai a dai duba a gani matsalar daga yaushe mutum saboda wannan din yana yawan afkuwa yani kamar mutum ya zo ya sanya ma matar sharadi hmm. kamar ya ce ya fasa amma faɗa a zuciyarsa ita ba ta sani ba amma a zuciyarsa ya fasa wannan ya fasa ɗin ta haɗu kamar wani bawan Allah a wannan kusan watakila waɗansu za su sani lokacin da daidai plaza da ana wata gangara akwai digar jirgin ƙasa a wajen mm, za a yi gangara a wajen a guje ake yin gangara to sannan kuma za a iya yin dama in an wuce gangara ko a yi hagu a keke eh. <laughs> to ne wani bawan Allah ya yi wa wannan ya yi haka cewa wato zai yi kwana shikenan sai dawo ya rike kekensa to wanda yake bayansa da mota shi tun da ya yi haka Eh. sai ɗauka zai kwana saboda ka sai ci gaba da tafiya bai saurara masa ya ɗauka kafin ya zo eh. ya kauce eh. sai kuma ya je ya haɗa da shi tunda bai yi kwanar ba sai ce malam na gaya maka na fasa na fasa <laughs> to ba ishara ya ce na fasa ba ba faɗa a zuciyar sai faɗa ya ce ya fasa <laughs> to haka shine wannan ya janye sharaɗi amma mashurut ɗin kuma <laughs> na'am ɗaya eh, shi ne a yi matsala ce wadda take haƙiƙiya shi ya faɗin shi ke na ya ga shi imam buhari ta zai binciko mana hmm. na'am Wa wa'in alal badri karta allaka fabi husuli wahidin ta wa'in alal badri karta allaka fabi husuli wahidin tuhittika hmm. ya yi dabtinsa da tuhittika ko ebil eh, bina ilil mafi'ul wa in alal badli qad ta'allaqa idan kuma a bisa musaya ne ya rataye sharadin yace ko wannan ko wannan shine albadal din fa bi husuli wahidin tuhaqqiqa to da samuwar ɗaya daga cikin waɗannan sharadai biyu tuhaqqiqa al-mashrur sai ya tabbata mm. yani yana nufi annahu in allaka in ullika shay'un ala ahadi shartaini ala sabil badal idan aka rataya wani abu a kan ɗayan sharaɗai guda biyu ta fuskar wato musaya a maimako kamar ka ce in da dara au kallamti zaidan fa anti tsadiq kamar ka ce in kika shiga gida ko kika yi magana da zaidu to ke sakakka ce fa innahu yahsulu bi husuli ayi wahidin minhuma to shi sakin yana samuwa da samun ɗaya kowane ɗaya daga cikin su su biyu faɗinsa da ya ce ka bilbina ilil maf'ul eh, bilbina ilil maf'ul ba bilbina ilil fa'il ba mm, bilbina ai wujidat haƙiƙatuhu mm, wannan alƙarafi ya ambaci wannan matsalar wallace ha a cikin sharhut tankihul fusul to mu tsaya nan mm. dama kuwa jimlonin dama baitocin guda hudu haka mai maraƙi ya ɗauke su kagan su kai ma dama ko سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب